fatan Allah ya kaunar da mu lafiya amin wayannan musulmi masu faruwa Allah ya mana magani amin laifukan da muke wa Allah muka duba Allah ya gafarta mana amin Allah ya yafe mana Allah ya taimake mu taimake wannan ƙasa ta zauna lafiya Allah ya zauna Najeriya lafiya musamman arewacin Najeriya ko da yana ce mana wani an samu wasu ah, lafiya shi kasance wai ku ji wani masifa wai mutum ake kama wai mutum ya zama shi ne abin kama ba ma dabba ba da ana kama shanu a sha barayin shanu to an wuce barayin shanu sai barayin mutane Allah sauƙaƙe to misali ana da da niyyar Allah ya amshi addu'ar mu Allah ya zaunar da Najeriya lafiya shugabanninmu kuma Allah ya taimake su tun daga na farko wato na ƙasa na sama duka Allah ya masu taimako shi ya mara su Allah ya sa su adalci Allah ya kare mana ina baki da bismillah rahmanir rahim za mu kuma yana ce a hawla لا حول ولا الشيطان الرجيم وأنت أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان العالمين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله لا شكرا وأشار إلى القصة التاسعة سيمين زوار القصة التاسعة وقال أحد شيء زكريا wato annabi zakariya idan na da rabu ya yi da yau ubangiji shi bi kawai ya ce rabbi la tazarni fardan ya Allah ka tabar ni kadai bila waladi yalidni tabarni ta tashi ta dama da zai tashi wa an ta tsayar ruwa da shi da Allah kai ne mai duci masu zaɓi ai albashi Allah kai ne mai rasuwa ma da fana da shi da baya da ta kajuta da ya Allah Allah ka amsa da ta ba mu da na'am فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك علمني المؤمنين ووهبنا له يا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورعبا

إنه يؤذى سريا وتبقي وطلبي وتستبريا كما تشي تتمشي ومياهها كانوا يسالكون سلسلة جبنا الزوجة ويبادرون من الخيرات وجعلنا الخير أقادسنا دوغا بيننا ويدعوننا رسول الله إنا جاءت من وميزنا فتعين في رحمتنا كرامي ورابا ثم سناد ورود الكريم من الله ملك الله من جعل وكان من أخاشرين من كان من الله من جعل أنت وحدي من عبادة من عبادة من عبادة وهي القدرة المثالية الطيبة والنفس إديان على المثال شاعر يعني إلى المسجد ولا يلتفت للآشاء يجب فرحته أتت والذي أرسل فرجا فنكى فيه من روحنا وجعلنا بنها آية للعالمين masa Allah ta ya tuna farja wanda Allah ya kiyaye tsaribar musa ai hakan za ta ku min amina da Allah tsari wannan na da wata ta tsari hajji ta kan yi ba wata wata wani abu ba bana haka na fiya da ruwan a yanka busa mata daga ruwan aiki da ni da na da ruwan busa wato a cikin zaka ayatin hamza bin zaidun bin yayin da ya musa da ajiyar rigarsa Ta hayati da wannan da ya musa na balaita ne da ya musa cikin wannan sai ta ɗauki cikin annabi isa wata ana bayan ana biya da isa muka sanya da wakuna da da isa suna zama ayatan wani aya ne alami na ɗan adam wato al'insu wa jin wal mala'ika da mutane da aljanu da fatan mala'iku duka har su wata dalilin min gari mali yayin da ta haifi wannan ɗa ba ta karfi shi ba wa tsarkar da bin shi ya zai kisa abin da ake yi da ambaci wannan kisa wa za ka alam ala shi ne misali min ji hadin ibtilai wato cututtuka ne na jarrabawa Allah ne musibani malam من وجود ولد ويقول الإسلام ولم جربها تولد الإسلام تابع مني ثم أنا فجربها مع أنها سالت من المحررين لخدمة المسجد wato duk sai ta cikin yanta tuwacin da wato masallaci wato masallaci bai da mabari الذين لا تزورهم والاسبوع لوازمه سوء العبادة أما أحدهم أحد الذين تلك أشتاء فقام بالسبب فقام بالسبب سيرجع فيه على الأداء wato ita maryam ita ce farkon mace ita safar da zalika wacce sun siffatu da wacce kamar yadda alayhi استيقاظهم يعتقد بأن وجدهم قوة الإنسان جهده إن وزارة الإنسان والصلاة تبارك الألباس لا فقالت سيقوة الشيء رب إني وقعت أمسالا ألا أشكو ما أكون من مشي ثم أثناء أصابها ibnu Hasan kuma abin da ya Allah Allah wayan ne musa da ciki a jikin tsari ja waje an na hankatan yaja wani ha da ɗan ta ajiyar da alamin da zan aya bayan ala salmasa alaji masala a min tsawon da aka yi da ke tsoron alamai za ta shi shi ya a ma'ara a yadda aka ashe da ya wato yanzu suke bautar masallaci suke ibada da masallaci ne وتربيتها لكم تربيتها وإبادتها لإبادتها وسومها ذكاري وسومها ذكاريتها وذكاري وقربتها وولادتها بالأمان لكما يندتها شدنا بامجي وكلام kalamin ibn ya sannan kuma da jaraba ta shiga ciki har yadda ɗanta ya yi magana filmari wato lokacin وكان قبان ya ثم يمكن وتكذب باليهود كما ده عند الله قريش يهودا فيما رموها wajen yadda سو Yahuda suka je shi wannan bai Allah da cewa ta izina bi wasi lajin Yusuf Najjar da sanya wato Yusuf Najjar a rakatin al wato wanda yake mai bauta wa bin anna da kuma annaka wa ma ta tsoro da annabi da kuma abin da masu yin jijiyoyi suka rubuta na ƙarya kishiyoyi ya ƙarya duk da kuma kuma da haka wa madalin ya da taron wannan ma fitar da an da aka fata wa ma da rubuta da wannan aka fata ba ayatan ayatan Gracias. cewa da jama'a da ta'amin laji kuma ayyuhal muqatabuna ku wanda ake magana da su dinnan wannan shine aqida wato addini ai ya an يجب أن da تمسكوا بهذا بالقوة وإلا ولكن نتيجة العلم الجماعة ummatan واحدة da rabbin da ban ubangiji guda daya fi sama'i wal ardi a cikin mata kasa la ilaha ba shi ba wala ma'budun siwa ba na bautawan ba shi Allah wa ana rabbukum fa'budun ni ne dai ubangiji ku bauta ne ai wa fi ibada ku bauta ne wajen ibada wa ba da ikirari a da kasu da bayan ana kira da dalilai da tauhidin lahi Allah ta ta'ala wa tauhid rububiyya da tauhidin rububiyya wa isbat risala da dabar da manzanci wa inayati lahi da rusul da kuma kulawa ubangiji kiyayewar ubangiji da manzanni Allah har da lokacin kira wa sabrihim da kuma hakuri da arziki an

suka rarraba wani addini muktalifina sai kuma suna tabawa da an tara yahudu hizban yahudawa kungiya wal nasara hizban nasara kuma kungiya wa fi kulli hizbin azab ko kowace kungiya da kuma wasu kungiyoyi kuma masha Allah wajen islam a cikin addinin islam safarar da ke rabu da masu نعم. من يعمل من الصلاة وهو مؤمن فضاعف العام لسعيه وإنا له كاتبون ومن يعمل من الصلاة وهو مؤمن من الإيمان فيكبر من سعيه ويعبد cewa mai sassi da jami a zai mai sassi jama wannan wanda wani aiki ya yi na wa'ara ومن ذرية أهلكنا أنهم لا يرجون وأما الحرام لأكون متعذريا أهلكنا وكم تعلق بيت مكانة بمتانة أنهم لا يرجون شو أسباب دعوة أي ممكن يكون عدم رجوعهم masu hannun da wai ba za su ce ba su dawo ba ina na hayati bil ba su zuwa wajen taruwa wajen rayuwa a fitar da kiyama wato duk wani muka halakar ba wanda ce wai su ba su dawo kowa su yi kyau a an tare da zuwa tashin kiyama suna shara ila qurbis sannan ya nuni za ku kusanta tashin kiyama allati da an da ya sura wanda shi ne sura ta fara da shi kawai ta'ala inda Allah ya ce wa qataraba lin nasi wa iqtaraba lin nasi hisabuhum wa makon fi ghaflatin muridun wato a da mutane ya kusa amma suna cikin gafara suna bijirewa ai a ta'ahudi suna bigewa da wajen tattali da wugare shi bil imani da imani yadda ake tattali daga wannan ta shi kiyama shi ne zama an imani an aiki da Allah fa qala sallallahu alaihi haka dai hatta ai ta yi ta ne da gablatin nasu kaiwa mutu kawai mutane sun gafara an amurin kiyama mutane sun mata da alamar tashin kiyama abuna na suna fata ya zafuta da ya jujo ma jujo har lokacin da aka buɗe ya jujo ma jujo aka buɗe suka shigo duniya wannan ijmani adam ne ne kabila ta ne wai fatir mazamun asir da ba wato aka buɗe wannan tosan da aka masu fata yi min da kura in تعالى ما جتاشن كياما لقوم الكياما وهم من كل عدد سنسنا قوة نبوي مدوة كيام شبين من الأرض ينسلون سنا دوغا وانا قبول الله تشبه نعم وقد رب العالمين وقد رب العالمين لا يحتاج رجل النار الذي يدعو يا عيني قلت الله في قولته Makka da baro adna wato alƙawari ne gaskiya ya kusa shi ne ya mai kyama ta shi kyama Allah ya ba mu sara. Kai da ni ai sai da shi ai wannan ita gaskiya nan da aka yi sashin kyama shafi zafin abu tsarin da ne na kawai. mai kwayar da ido ne ga wato idanun kafirai su buɗe ran nan hankalin su ne tashi su zai zai fito tulu tulu bi zalika yawan a wato a wacce rana da shiddatin saboda tsanin wannan rana ya kuluna suna cewa ya wailana su kafirai suna cewa ya kaitonmu ya mu, harafanmu karfina fi duniya mun kasance a duniya fi gauratin na zamun shagara daga barin wannan rana bal kunna zalimin kai mu je mun zalunci kawunan mu a kusana kawunan mu ta kadibu da ta kadibu na lil muslim saboda kai ta wani ga Allah to Allah ya kiyaye mu na'am innakum wa ta'lamun min dunillahi innakum ku ayyuhal kufaru abulai wa ma ta abin nan shi ga da da kuke bar sa nan Allah ba Allah ba ga yi min alsan da kuma ka haka ku jahannama to duka dai abin hura wuce jahannama ai ku ga an tumla waridun wato kuna gangarawa na shigar da ku a cikin tafiya a cikin Allah shi ya yi to لو كان لو كان عاقلا لما وليا وكل فيها خالدون لو كان هؤلاء لا يرين هم كان da san kasance ala ta alwata ala kamar na kuke gaya ba ma ba su wuce ba wa kullum min al-abidin wal ma'budin dukkan masu bauta wani Allah ba Allah ba da wanda ake bauta mawa fiha a cikin wuta duna suna dawama a cikin aibabuna suna wanzu a cikin dawama a cikin wuta Allah shi kiyaye na lafiya da zahir su a cikin wuta suna da zafir wani ƙara ne zafir a wani fiha da ya kuma a cikin su ba su jin komi suna cikin wutar jahannama suna wannan kuka ya kama da kukan jaki wannan zafi suna yin wannan ƙara kuma sannan ba su ji me yasa ba su ji suna maka makura ne ba su jin komi lishin dati garyaya saboda tafasa wuta tafasa wuta kawai tana tattara rai ya sa ba jin komi kowa bai jin komi duk kowa a cikin ya zama kuma ta Allah ban da yayi ولما كان من المعبودين عباد الله الصالحون yayin da ya zama da cikin wayan da ake bauta mawa akwai bayan Allah salihai su bayan Allah ne managarta wayan da ba su suna nan lahiya lau suke saboda ka shi tashi an bauta musu da aka misali da su misli isa almasi alayhi salam kuma annabi isa wa uzair kun ga uzair ba sun ce dan Allah ne wal mala'ika da mala'iku su ma sun bauta wa mala'iku to akhrajahu ta'ala Allah ya fitar su daga cikin man yadkhulun nara daga cikin wayan da za su ga cikin wuta su ba su ga wuta eh Allah ya ce innal ladina fatatahum min al-ujra lalle waɗannan da suka riga mu yayi mu almanzilatul husna wato masal matsayi wanda yake nan daga tashi ne shiga aljanna su waɗannan wanda ya riga da yayi mu babun ai man zuke wannan wanda aka ambata ulai ka ana huwa da wannan an ne san da su an ne san da su wato da shiga wuta ba in jin jama'a na lazima wai ba ma ne sakarwa ba za a yi suna hadisa tsohon ita ba su ji sauta ba su ji sautin ta wahun fiya su suna fi mashtaka fi mashtaka su suna cikin abin da ya yi suke sha'awa kawai abin da suke so minan na'im na ni'ima khalidun a ciki suke dawama wato suna ciki suna dawama a cikin abin da suke so ne cikin ni'ima ba ruwan su ko sautin wuta ba na la ya zurfin walfazau da kabar wannan firgita babba firgita babba wannan bai ba zai ƙasar musu da rai ai ne wannan firgiti babba wa huwa an yi umaru bil abdi a ce ma bawa a ce fito ta wani ilan nari da kauta kun ga wani iri ce wata ne to wani shi ne alfaza'ul akbar Allah ya kiyaye mu eh, wata da laƙawun mala'ika bayan an ce ma dan wuta ta shiga shiga wuta ya firgita da wannan firgitar sannan kuma mala'iku za su rabe shi ayar a wajen lafis da ƙarfin mala'ika su cikin cewa inda kuruji na kuburi lokacin cewa daga cikin kabari mala'ikun shari'a da kudu na lamar suna cin musu haɗa yau hukum wannan shi ne ranar ku allah kun kuntum tuwa na wanda ake muku a yin duniya a duniya amma da kun ƙalle na يوم ندعو السواء عليه كل ما بدا أول خلق قال لربنا إنا كنا da yawon da rusama ran da muke jinna da rusama ka ɗaya sujilli kamar da yadda sujilli yake na da ba a yi ismin malakun na sama islamisa a lalkutu wato ga littafai kamar yadda ya ake shiri da littafai ko ake da littafai a ajan kusurtabi kamar wafin kira ci sahifa ibn adam an ce wato kuma dai littafi ne na dan adam inda mace lokacin kusa muna nan muna aiki ana ta rubuta abubuwa na namu kowanne abin da kai ana rubutawa ana ta yana to ran nan ka zama da anade to wannan irin wani wa za mu zari da wa wasu na itizali ha imamun almasdar ta kauyatin da ta nawa nan yake yanzu والمعنى كدين الملائكة أبدا كده كما دينة والملائكة الغيبة والملائكة وكيل الكتاب بمعنى المكتوب أبدا اللام بمعنى على أكمل وتقديره يوم تتقدر وشي يوم ندعو السماء رانا ممكن ندعو السماء دي ندعو مثل على الصحيفة مثالي أكتب على على مكتوبات مكتوبة kama bada'ana kamar yadda muka fara a wurin bai da farkon halitta an adami yadda ba halitta sannan Allah ya ce muka fara halitta kamar haka nan irin za mu yi da shi ba a ga idami bayan an rasar da shi فالكعب متعلقة بالدين وضمير عائد إلى أول وعدا علينا ومن القول دليل wato mamsuhun bi wa'adina ay muqaddaran qabla wuruhum aqad bi mamnun ma qabla inna kunna fa'ilin mu masu aikatawa ne ma wa'adina wannan alƙawarin da muka yi mu za mu yi wannan alƙawarin za mu cika shi insha Allah تضرع في الذروع إلا لذكر أن الأرض يرسى إلى أصحابه ولقد كتبنا في الذروع مرمزات سنة الله سيدي كاتبنا limana alkitabin da zai fata wallahu da almunazala littafin da Allah ya rubuta wanda ya shafi saukarwa min ba da suke bayan suke wato bayan wanda ya ta suke sadarwa wa shishani da kuma shiryarwa almakatu fi wanda aka rubuta a cikin shi littafin an cewa الدنيا إلى الدنيا أو أرض الجنة أو مقصر الجنة يرسوا عبادي الصالحين باين من أقوال الجنة مسجدة وتؤمنين سوى ذلك أي المؤمنون الآمنون بالطاعة مؤمنين ما أيكي ما ستاء فيملكون الدنيا والآخرة ذات ملك الدنيا دلائرة قال ابن عباس ابن عباس يقول أراد أرض الكفار أن يمكن أن تكسر كافرين بوجهها جاء كام كما ya kota a musulunci a ke wannan kasa ne wa hada hukumin Allah wannan hukunci daga Allah bi izhar ad-din wajen daurata addini wajen da kuma girma da daurata su ko musulmi to Allah ya daurata mu da ma sai mun yi bismillah bismillah إن في هذا إن في هذا لبلايا لأولي العابدين fi في هذا وأن القرآن labalagan labalagan mai isar wannan ai balagu zalika alwani mai isar da wannan wa'azi ne wal hukm da wannan hukunci na Allah da Allah da bishara saboda bishara da qaumin abidin ga mutane masu bauta Allah ai abidin da bima unsa alaihim masu aiki da ne da muka saukar da shi zuwa gare su wato zanzila alaihim wani ubangiji su suka gare su fi kulli waqtin wa yi ko lokaci ko yanzu mun bayan ya yi kwarai mun yi da abin da Allah ya saukar mana wato da gaurin da wannan Qur'ani ta hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko yanzu muna cikin mutanen kwarai in mun bi in ko ko kuma Allah ya a ah, balwa abisalatin alƙawarin tabbatacce ne wa kuma mun bi kuma hukuncin nan mai zartuwa ne amma bishar da amali ne da aiki da sharadi ɗaya eh, musu mummune sun yi aikin kwarai to za a ba mu duniya baki ɗaya da sarautar da kuɗin da komi masu bayi masu ainihin wani ko kuma mummune to ne ko kuma da ne ba mu yi ya ba mu ki waɗanda suka imani suka aiki da daga Allah ya ce zai ba mu wannan in dai mun yi Allah shi da mu Allah ya sa mu samu نعم Allah ce ma su bayan rama rama ne ayatul rama mun rama ya juzu an rama don rama wa ya juzu an yi saba alhara alhari mubalaka rama shi kan shi ne rama shi manzon Allah وإنما على أخي an وأنا أن شايف مقام Ai. Za رحمة wato shi ta sai shi ma annabi ma abu rahama ne abu ma na rahama ko bai yi tausayi ne rahama ne wa bin hadisi ya zuwa cikin hadisi ya ayyuhan nasu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku mutane inna ma ana rahamatun muda ni rahama ne mai shayarwa ne للعالمين كما كان عالم أي الإنس والجن والملائكة دم متعني دا الجن دا ملائكة فاجرا ومؤمنا نيراما نيزا الأمة كان عالم بكتاشي النبي دا فاجرا دا مؤمنا دا ملائكة دا الجن دكا shi annabi zuwan shi rahama ne me rahama shi ne rafa'u na wal khasbi yadda aka ɗauke zafin laifi yanzu laifin nan da muke yi ake laifin da ake ana cewa an nufa ƙasa ko an nutsa da mutane wallahi yanzu ta anya mana ai da tuni mana da wannan ma abin da muke ba ba mun bane to laifukan sun yawa amma a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an kanta irin wannan tasfisi ya wal masjid da shahri wa an kufara na tabirai kaga su ma sun samu amal da a zuwan annabi ya zama rama da suna kafirai wa akar anhum azabul sali su kafirai din an je ta musu irin azaba ta tumbuke su baki ɗaya nan garin a nazar da shi ko a biyo shi a halakar da su baki ɗaya kuma kamar yadda aka mutanen nu kun ga aka garka ta su baki ɗaya da wasu azaba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam kana ramatan ama shi rama ne mai gamewa ne na annahu yayin da shi ja'a min yus'idahum in inittaba'u ya zai ne dan ya armishar da su idan suka biya da shi wa man lam yatabi'u wanda kuma bai ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba fa huwa al-muqassir shi ne ya takaita kenan kuma zai mu kai shi wala malaka da ala annahu ma arsala muhammadan illa rahmatan lil alamin da Allah ya mace cewa bai aiko ne Muhammad ba sai ba ce rama ga akan alam amarahu ya umarce shi an yajma ulumi sura ta wato wannan da bijami ulumi sura ta na sannan ne wannan sura bi ma ya ce da rubutu nan fa yakunu ta ta ya zama ƙarin bayani ne ma ta gammana ga abin da sura ta su ta taro wata zikira ne Allah da kuma tunatarwa ga kwakwale wato da da tunani masu tunani fa qala ta'ala da mu Allah ya ce ma annabi na قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وما أنتم مدركون Kuɗi an gama damar cike inama a yi mahalin rai, amma wani zuwa gare ni, hannama a yi la'aƙan cewa zai aƙan bauta warku, a yi la'aƙan marayu abin bauta baɗaya ne. A yi mahalin rai ya fi amri ila illa maza ne ya? Ba biyu aka haifar da shi na amarin mota sai ba ta wata mota mawa shi ne Allah. fa hal antum muslimun shin ko kun yi wuya kun yadda mun gado na limarin ma alayya abin da aka wani ma zuwa gare ni min wa da na yace ilahi na kadai ta abin bauta kun yadda wani su an ni ma da ran wannan kamar tambaya ne amma umarni na fahimta wannan Amin. Amin. العشرة قل آمنتكم أضافا وإن الذي أعلم عن بيت ما fahimtar ruwan garga idan ba ba da wani kiran da aka yi neman ce alam tukun ina sanar da ku a alam tukun ina sanar da ku bi har da ya yi jala Allah su ba da kan daidai da wani ɗaya hali min alfahari wal mafi ai mustawina fi wato muna daidai wajen sanin lokacin la asabdu bihi ku ba mu ku bayyana ma wani wanda ba ku ba ne sai a binci ta a kowa bai san lokacin ba daidai ko shi ne wai na da ni ban sani ba a karibin shi kusa yake an bari ne ko ne zai da matu abin da matu abina abin da aka muku wa'adi da shi minan azaba na azaba awul kiyama ko kuma kiyama almustamilan almustamilatu ala yawm tarwa kai wa innama ya wa innama ya'allimuhu lahu wanda ya san wannan kawai shi ne Allah ya tashi kiyama نعم إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكفي inna wuce ala ya mu jari ya kawai Allah ya sa muku kuke bayyanawa na magana walfi da aiki da kuke Allah ya sani ah, ah, wa min gairikum na wani wasu kuma Allah ya sani Waya ya da mata kafin kuma Allah ya sa abin da kuke koyewa an tuma gairikum min sirri ku da wasu na sirri wasu a shiga daji a shiga bayan da za a shiga a zai sirri to duk Allah ya sani na'am إن إلى يوفية لكم ومتاع wannan da ya yi ma da mutum ba da Allah ko da shi wannan ma'alar kuɗi da kan sanar da kudin nan wannan ya zan lokaci wanda wannan ne zan lokaci wanda ko ba san da lokacin shi ba yana yawa ya zan kuma na san jarrabawa ne da kuma gare ku niyyar dan Allah ya da kai farsiya sun yi yaya aikin da za ku aikata wanda kuma nan daɗi ne kun shi da kusan lokaci ba ai da mutum ya layi zuwa lokaci ai da za ya da ne zuwa tsari da lokaci wa haka mukabarki ne a wannan na yi mukabara da farko a almutaji وليس الثاني معنى الترجي قال نعم والربيع Sau da ɗin kuma matsala yana bai da ƙafi wannan shi zafi mani walfayinu annabi sallallahu alaihi wasallam ƙada kenan. Mafi kira shi kun bi shi da zafi da shi da na umarni ai ta ce ya Muhammad ya kai Muhammad. Zan ɗin hukun Ubangiji da hukunci bayyana wa bayyana mukayyibi tsakanin abin da kai tare bil hadi gaskiya bi nasarar mulki da cin nasara da cin nasara ga wanda yake mai gaskiya a halin da akan mai ƙarya wa rabbin rahman ubangiji mai rahama al ma ce babba da ma suniya tun kula kan mutum su ta a cikin da na da kai ya fara ya da Allah fi kawai kuma da kuke cewa ya ce a kaga wani da Allah ya yi da ta karya ولا ذلك أنهم لكم سائل من الجاشية من المسيرين آه، ولا القرآن بجم القرآن وبقولكم كنت الجاشية المواطنين فقد أجاب الله دعاءه ألا يأتي الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فعزوا الكفار ألا يأي مكافري عذابا ببدر بدر ودعوا الخندق لكم الخندق وهنين وهنين وغيرها ومن أولى من الأماكن rayuwar ɗariya da kuma kwanaki wai mutum yana yi wa hanyar hala ƙahuran da kulle da yana yi wa magana ne da kowane manzo ila kawai mutane shi kwana zara mun lawa ran allah ya bani masa su wanda ta zamu jam'in bayanin du'a ya rai wannan magana ne wanda jama'a ya haɗa bayanin du'a ya rai wajen addu'a a kan su rabbi hukumin bil haq allah ka hukunci da gaskiya والوعيد لهم يتوى كما غريس وربنا معهم ubangiji shi ne mai rama al-musta'an mai taimako ala ma ta siguna abin da suke siffantawa wa wa'adi amma wannan alkawari ne liman amana ga wanda ya imani wa rabbul rama ubangiji mai rama wanda ta amma wajen shiga wani na sabon mutada ta ba wa ta nisba shi ne da mutu da walhamdulillah rabbil alamin godiya ta mata ga Allah ubangiji na ala na'am sai sabuwar sura za mu fara sabuwar sura ita da suratul hajj madaniya hiya arba'un aw khamsun aw sittun aw sab'un aw samanun aw samanun sab'un aya wato aya ayoyin da saba'in ne da hudu ko saba'in da biyar ko saba'in da shida ko saba'in da bakwai ko saba'in da takwas ajiyar ne mana tsawo ya da isi abin da ke kantarwa tauƙiyar tauƙiyar girmamawa sha'a'ir dini alamomi na addini wa adamin tahawuni da ha mutlaqan ba a yadda a wulakanta alama a jini ba mutlaqan kai tsaye duk abin da yake alama yana ji ba wadatanta shi eh, wato a ciki kafin je karatun eh, wai da mun za mu iya cewa irin kasan kamar eh, dage wando gemu da waye da gari wani wanda muke yi wa kaga duk alama a jini ce to ba wadatanta mu ba a zaki mai wannan mun dai ba ka yi ba ka yi ba ta ne shi kawai in ba ka dage wando ba in baka sa jerin gurgu da gyara jerin ka ya yi ba to in ka bace guzuru ya yi tsawo ka kyabe shi ina da gare shi Allah ya taimake mu baki da na Bismillahir Rahmanir Rahim ya